بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دفعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ta mu yau sha bakwai ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya dari hudu da talatin da takwas kuma takwas ga watan tara na bariya dubu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka jami'u shehi talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi a cikin littafin da kalamin khairul anam wallafa babban malami al-imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jama'ili ta'ala muna cikin kitabul hudud za mu tashi babi na 58 babu haddin khamr hadisi na 362 Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci bala ya ce babu haddin hamri, babu da zai yi bayani akan haddin shan giya الخمر على رمشي شيني أنصابو كلمر نيدا جا للي بيخم شيني ساعة كي في مبياتي لما تتكي ساوا خيما سبو دي للي بيما تقنت يا للي ذويانتا الخمار ما يغطي رأس المرأة وعنقها أبنك يغفي قمة دويانتا شيني أكي في مسخيما shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu yace al-khamru ma khamara al-aql ay ma satara al-aql da abin ya lullube hankali aka shashi shi ya lullube hankali ya hana hankali ya aikin to shine ake ci masa al mun san matakan da aka bi wajen haramta ta saboda ka ittifaqan na malaman musulunci da magabatansu da waɗanda suka zo daga baya alhamdu haram giya haramci giya haramci malamai suna da a akan giya alal akalli a buka guda uku na fiqh musulunci ana da a akan giya a cikin kitabun kwaha ana da a akan giya a cikin littafin da ke bayani akan tsarki a lokacin da suke tattauna akan abin da suke ce ma al na najisa abubuwan da su a kan kansu za a ɗauke su a matsayin najasa to sai suka yi sabani shin ita giya hal giya najisa aw ghairu najisa shin giya najasa ce ko ba najasa ba ce wannan duk ba kuma ta ba mun yi bayanin su a cikin kitabu ba tun a farkon littafin bangare na biyu da ake bincike akan giya a cikin fikihun musulunci shine abin da ya shafi al-mashrubat wal matrumat ko kitabul at'imati wal ashriba littafi da ke bayani akan abubuwan ci da na sha giya tana ɗaya daga cikin al-ashribatul muharrama abubuwan da aka haramta a sha su sannan babi na uku shine wannan kitabul hudud wanda ya sha giya zai hukuncinsa wanda hukunci za a masa wace ba shari'ar musulunci ta tanada a masa a duniya malam jama'i ne rahmatullahi alaihi ya kawo hadisai guda biyu a cikin babu da ke bayani akan haddin giya an haramta giya saboda ɓannace-ɓannace da take da su babban malami الأستاذ الدكتور وهبة الزهيري رحمة الله عليه a تفسيرا تفسير المنير yake cewa yin khamri madarun kathiratu giya dalilin da yasa aka haramta ta aka tanadan mata da hukunci mai tsanani a duniya saboda tana da cutaswa kala-kala shakhsiyatun sahiyatun akwai cutar wadda giya take ma jikin take ma dan adam a bangaren shi kan kansa mutum dakarsa da kuma lafiyarsa ta taba mutuncinsa ta taba lafiyarsa wajtima'iyyatun sannan kuma akwai cututtuka na zamantakewar yau da kullum da giya ke haifarwa a tsakanin al'umma al'ummar da ta mai da shan giya ya zama wani abu mai sauki a cikinta ka tsammani dukkan wani zunubi ko dukkan wani laifi ko dukkan wani abu mara kyau zai biyo baya cikin wannan al'umma shine sai sai bi zarqil adawati wal baghdad giya kana shuka gaba da kiyayya a tsakanin al'umma shi yasa qarar Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu innama al khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu an إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم giya tana haifar da gaba da kiyayya a tsakanin al'umma in al'umma tana shan giya ko mashayan giya suka zama sun yada a cikinta to ka tsammani kisan kai kashe-kashe da sace-sace da cin amanoni za su yada a tsakanin wannan al'umma sannan wani niyyatun sannan giya tana da cutas wanda take yi ma mutum a addininsa bisaddi an zikrillah wa an salati tana toshe mutum daga ambatan Allah kuma ta hada shi yin sallah sannan wa maniyatun sannan akwai cutaswa ta dukiya bi tabdidil amwali fi dhafi ghayr nafi yana bata dukiyarsa a cikin abin da zai cutar da shi ba zai amfani shi ƙarshen abin da ya tabbata cikin manya-manyan abubuwan da suke haifar da ciwon hanta bincike ya tabbatar giya ce ta farko duk binciken da za ka yi akan abin da ke haifar da ciwon hanta to abu na farko da suke fara kawowa shine shan giya shan giya duk mai shan giya bai tuba ba bai bari ba to da wuya ya mutu hanta salafiyar tala da wuya ba ciwon hanta zai kashe shi ba to da haka giya mummunar abaci malamai sun yi maganganu da yawa akan hukuncinta al ibn rajab rahmatullahi alayhi yana da risala da ya rubuta yasa mata zammul khamr tun can da al'imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi yana da juz'insa da ya rubuta akan eh, al-mashrubat ya ba giya mahimmanci sosai ya magana kanta babu ne da za mu magana a kai zai yi bayani a kan haddin giya kamar yadda muka ce al'imamun jama'i rahmatullahi alaihi ya fa hadisai guda biyu a cikin babu hadisi na farko an anas ibn malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه وأن حديثي نفرق أنسى مشرق أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم shi ya goyito anas ya goyito hadisai da yawa da suke magana a kan giya hatta haramta shan giya سيدنا أنس رضي الله عنه من أجل حبات سكويت عادت أكثر kamar yadda ya tabbata Anas radiyallahu anhu ya ce ana zaune a gidan Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu mijin mahaifiyarsa ana shan giya ana morewa a lokacin ba a haramta ta ba sai ga wani ya zo ya ce ai Allah ta'ala ya saukar da haramta giya har abada ya karanta ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu Anas radiyallahu ta'ala anhu yace Abu Talha al-Ansari yace zubar da yace a ranar da baki ɗaya idan ka bi garin Madina babu abin da za ka ga kwatabi na gudana da shi sai giya saboda biyayya sahabban annabi sama ga ubangiji da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ana hana su ka hannu qur'ani ya ce fa hal antum muntahu sayyiduna umar radiyallahu anhu yace Da haina ya rabbana shi ya ubangiji mun mun ga mun hanu mun hanu har abada mun zama shan giya wa anas radiyallahu anhu shi ruwaito wannan hadisin sannan wannan hadisin da ke gaban mu na cikin littafi ma shi ruwaito shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam utiya bi rajulin lallai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an zo masa da wani mutum kan shariba al-khamra wannan mutumin ya sha giya aka kawo shi ya sha giya فجلده بجريدة النبي صلى الله عليه وسلم يا مسا بولالا بجريدة tsumangiya ta ganye tsumangiya ta ici ita ce jarida tsumangiya ta ici a tsunko abu haka gogo a jikin bishiya shi da ake masa jarida kwacin buloli arba'in nahwa arba'ina qala anas yace wa fa'alahu abu bakr sayyidina abu bakr radiyallahu ta'ala anhu shi ma da yanzu haka yi in aka kawo mutum ya sha giya yadda nahwa arba'in da jalda zai masa kwacin buloli arba'in falamma kana umar lokacin da sai sayyidina umar radiyallahu anhu ya zama khalifa شارع الناس سيتارا صحبق أن تبسل صمى سيني مشاورس دوما أن قيمة مطين تهدان أقيمة متقولة لا أفضل تسمع الوحيد بالنظر يقول لك القبيل تاشي تبسل وتشجيش بها سيدنا عمر رضي الله عنه سيتارا صحبق الناس ما أنا نبسل صحبق ما أمتع لي بني صحبق ذا فقال عبد الرحمن بن عوف شيء سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يجي أخف الحدود ثمانون أي ما في سوق حجي أشراء مسلم شيء مولانا ثمانين فأمر به عمر رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سيدنا اليوم يوم يا شجاع kula da tamanin za a masa ba na hawa arba'i nan ba kudin kucin arba'i ba. Wannan hadisin malamai sun tattauna tattauna mai tsawo a game da shi. Na farko dai abin da ya ja tattaunawa fajjada da mu na hawa arba'i na. Ya masa kula kulala kucin kucin arba'i. Malamai sun tattauna mai na hawa arba'i na dinnan. wasu suka ce za ku arba'in ana nufin arba'in ɗin cikin wasu kuma suka ce a lafazin nahu kwatankwaci aka ce ba a ce kwatankwaci zai iya kaiwa a ƙallu zai iya zama a sau zai iya zama ƙasa da arba'in zai iya fin arba'in da wannan ne sai su malamai suka ce to asali العقوبة على شارب الخمر تعتبر حدا أو تعذيرا أي ما وند يشاكي عقوبة حدي ne ko ko ta'ziri kun ga fa'idar lokacin da muka bambanta tsakanin mai haddi da ta'ziri ko akwai bambance bambance guda uku manya manya da muka ambata tsakanin haddi da ta'ziri daga ciki haddi na da iyaka shi za aka ce masa alhaddu alhaddu iyaka amma ta'ziri ba shi da iyaka in ta'ziri za a mutum to an ban ma shugaba ko alkali. ya ga me ya cancanta a ma mutumin nan a masa amma haddi na da iyaka sai wasu malamai suka ce shan giya in mutum ya sha biya ta ta'aziri za a mata, aka ce me hujjar su suka ce ai gashi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam an kawo wani mutum ya sha biya, sai na abu hurairah yake fa min nadhalimu bi yadi wa min nadhalimu bi na'ani wa min nadhalimu bi sawbihi kawo wani mutum ya sha giya wani a kashe sarba a ƙala ko sai mutum ya ce kuma gani a cikin masu dukan na akwai wanda ya rika dukansa da hannu a cikin masu duka akwai wanda ya rika dukansa da tufarsa akwai wanda ya rika dukansa da takalminsa to sai suka ce wannan na nuna shi in mutum ya sha giya ta azir ba haji ba ne amma su malamai suka ce a'a haddi ne haddi in an ce nahwa arba'in kwacin arba'in zai iya kaiwa har tamanin inda ake magana amma sai suka ce a zamanin annabi sama bai tabbata ga iyakar dukan da ake ma mutumin da ya sha giya ba annabi sama shi ke ba da umarni ya ce ga abin da za a masa yanzu wanda aka wani ya zo ya duke shi da takalmi wani yana dukan shi da hannu wani ya zo yana dukan shi da tufasa kula da yau za ka ke cewa amma an aka samu wani mai zafin ran ma sai ya tamanin ya mishi tamanin har ɗaya daga cikin sahabbai da ya ga abin ya bata masa rai sai ya ce akhzaka Allah ko la'anaka Allah ala walakanta ka ko ala tsine ma albarka manzo sun ya ce la taqulu lahu hakaza la tu'ibu alayhi shaytana ko kuce a wata riwaya la tal'anuhu la la tu'inu alayhi shaytana ko ku tsine masa sai ku taimaki shaytan akan san ka ce Allah mishi Allah tsine masa shikenan zama kayan shaytan gobe ma a kawo shi so daga kauli rajihi malamai suka ce haddi shan hukubar da ake ma mashayin iya haddi amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakance ga abin da za a duki mashayin iya da shi ba aka zo zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu kusan haka ake sai aka zo zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu zamanin sai na umar sai aka kama sai na umar labarin cewa idan aka duci mashayan giya kawai kakkaɓewa suke ci gaba dama ko a makaranta ne kuma ki ɗalibi ya kakkaɓa riga ya gama da kai so ake idan aka yi wa mutum ladabi to ya kuka alamar ya shiga zuciyarsa ke nan ladabin ladabtarwar ta shiga zuciyarsa amma idan kawai shi ke na aka mashi ya tashi ya kakkaɓe shi ke ya gama da wanda ya shi to sai sai na umar radiyallahu anhu sai tara cewa me ya kamata a yi ga abin da ke faruwa a wannan riwaya sai aka ce sayyiduna abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu ina cin kuma ha sahaba ina cin sahabbai masu fikir sayyidina umar yace da akwai wanda da zan yi istikhlafi in na ga rasuwata ta zo in ce wane ya zama khalifa na kamar yadda sai na abubakar ya ce sai umar ya zama khalifansa yace la takhlaftu Abdurrahman ibn Auf yace da Abdurrahman ibn Auf dan so da kafi ba da shawara shi yace abinda za a yi shine aqallul hududi 80 jaldatan ai mafi karancin haddi bulala 80 dukun akwai haddin kisan kai akwai haddin bulala 100 sannan akwai haddin bulala 80 haddin bulala haddin kisan kai eh, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ida talatin ko daga ciki akwai asayyidu yani mutumin da ya taba aure ya zina hukuncin sa shine a kashe shi A yi masa rajul ko kaga haddi sannan haddi na zina in mutum ya zina الزانية والزاني فاتلوا كل واحد منهما مئة جلدة wanda ba muffani ba bai yi aure ba bai yi aure na shari'a bai yi zina kulala ɗari za a masa na tsakiya kenan to sai na ƙarshe shi kuma shi ne mai na kazaf na kazafi والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة waɗanda suke suka mata waɗanda suke katangangu kuma aka ce ina shedu ba su da shi. kawai daɗin kawai magana ce ta surutun baki da neman zidda mutuncin waɗannan matan to a kamo su a musu bulala tamanin to shine sai sai na abu abdurrahman bin auf radiyallahu anhu sai ce a aqallu akhaffu al-hudud 80 mafi saukin haɗi da za a yi shine 80 shikenan sai sai na umar radiyallahu anhu sai ce daga yau sai yau duk wanda ya sha giya ya zama bulala tamanin za a masa na sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu shi ma ya zo a zamaninta shekaru goma sha biyun da yi haka wanda ya sha giya aka kamo shi za a masa ta tamanin zamanin sai sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ya ce النبي صلى الله عليه وسلم ضرب شارب الخمر نحو أربعين وضرب أبو بكر نحو أربعين وأتى عمر وضرب ثمانين وأتى عثمان وضرب ثمانين فكل سنة سيدنا علي تدكت السنة صدقت في وسمع لما سمع لما سقط سجدا وسكت شن ذا أوكي wancan ijma'i da sahabbai suka yi a zamanin sayyidina Umar ya zama shine abin da ya yanke hukunci har abada baya halatta a fita yi kasa da da tamanin ko ko a wasu suka ce eh wasu suka ce a wanda suka ce eh suka ce ai zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu shine ya zo ƙarshe aka tabbatar da ijma'in sahabbai cewa da tamanin ake su kuma waɗanda suka ce a'a za a iya yin ƙasa da bulala tamanin sai suka kafa hujja da wannan asarin na sai na ali da ya ce kullum sunnatu duka sunna amma ko ya aikin al'ummar musulmai ya tafi akan cewa mashayi giya bulala tamanin za a masa bulala tamanin wannan shine abin da magabata suka yi imani a kansa kuma duk malamai da suka zo baya aka suke rubuta a littafansu sai dai idan an zo tattaunawa a babi na saɓani to sai a kawo wannan cewa ga abin da aka faɗi ga abin da aka faɗi amma ƙauni rafi irin mafi rinjayen magana ita ce wanda ya sha giya aka tabbatar da ya sha giya ko lalata ma'anin za a wannan shine hannun shakki malamai sun yi sabani akan mutumin da ya sha abin da ba giya ba amma ya zama yana juyar da kwakwalwarsa kamar wiwi mutumin da ya sha wiwi za a masa hukuncin hukuncin mutumin da ya sha al-imam ya tafsiri a cikin majmu'ul fatawa ce in ya sa shi ma'ayi za a masa irin bulalar da ake ma wanda ya sha giya bulalar ta ba nan in ko aka kama shi amma abin da ya sha din nan bai sa shi maye ba to yu'azzar za a masa ta'zir ta'ziri an ba alƙali dama ya ga me ya da shi ya masa in ma ya kai ma matsayin da yana ganin bulalar tamanin zai masa babu laifi zai iya masa ta'ziri daga cikin mas'alolin da malamai suka tattauna akan wannan akwai mas'ala da mutum ya sha giya aka masa gula da tumani na farko ya sake sha na biyu ya sake sha na uku ta hudu akwai hadisi a cikin musnad na al-Imam Ahmad bin Hanbal da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce idan aka sha mutum ya sha giya ta daya a masa gulana, ta biyu a masa ta uku sai a ta hudu faqtulu sai ku kashe shi to malamai asalin sun yi sabani akan ingancin hadisi wasu tun can suka ce hadisin dama bai inganta ba amma imamu na rajab alhambali ya faɗi wannan a cikin jami'in mai cewa hadisin bai inganta wasu kuma malamai irin su abul abbas al irin su ibn irin su ibn hajar al sai suka tafi akan cewa hadisin in ya inganta to mansuhi hadisi ne da aka goge hukuncinsa da can akwai wannan hukuncin cewa idan mutum ya sha giya a mataki na hudu to a kashe shi a kashe shi suka kafa hujja da wani hadisi cewa an kawo mutum ya sha giya a wajen alisama aka bugai ya sha aka buge ya sha aka buge ba a ma san kan adadin bulalar da aka masa ba ko so nawa ya sha ce kuma manzon sama bai ce a kashe shi ka ce wannan hadisi ya goge wancan hadisin idan ma ya inganta so da haka abu al-abbas al-qutubi rahmatullahi alayhi a cikin al-mufhim sai ya ce abinda aikin malamai ya tafi akai shine ba a kashe mutumin da ya sha giya ko da a mataki na hudu ne ba za a kashe shi sai dai a ci gaba da masa haifi. wannan gudoli tamanin din sai a ci gaba da masa Allah shi kyauta wannan abin da hadisin ya kunsa kenan tattauna da malamai suka yi akai sannan hadisin ya nuna mana halaccin yin kiyasi halaccin yin kiyasi domin gashi nan sayyidina abdurrahman ibn auf yace akhafful hududi 80 in an yi ma wanda ya kazafi ulala 80 to wanda ya sha giya shi ma a masa ulala 80 har ma suka ce ai mutumin da ya sha giya Allahu alamu da abin ma zai faɗi ai ai ba wani ma yakan sha giyan ne ai dan ya ma wani asali ya sha ne yana shan ne ya wani ya ci ma wani mutunci

an samu wannan hadisin daga abu burda abu burda al-ansari al-balawi khalu al ibn an hadisin sa ko sunanta ya gabata a cikin kitabul Shi ne wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana hudu ba na idi da babbar sallah da babbar sallah da muka yi ba dadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an zabaha man man nasaka nusukana man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa man dhabaha qabla as-salati falyadhbah ukhra makana duk wanda ya wannan sallar ta ya yanka irin namu to faqad asaba nusuk ya dace da ibada ta yanka duk ko ya yanka kafin ai sallah to ya yanka wata to shine wannan hani ibn niyar al sai ya سيتي يا رسول الله إني ذبحت شاتي قبل أن آتي المصلى يا معجم الله نلقوا نايم قتين كياتا قارون نزوم سلاتي وعلمت أن اليوم يوم عقل وشرب فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي وأول ما يؤكل في بيتي فذبحتها وتغديت بها ثم أتيت المصلى sai a ma'aikin Allah ni mai gida ne ka san yau ranar ci ce ranar sha ce sai na ji a raina cewa zan so a ce a matsayina na mai gida cinkiya ta ya kamata a fara ci a gidana so da sai na sa aka yanka ta na yanka kayana sannan na yanka abata sannan kuma ne kalaci da ita na zo masallaci Wannan sai ce sha kuka sha tu ka tinkiyar kilishi ce kawai nama ka ci gam ba lada ka tinkiya ce kawai ta nama amma ba ta ibada tinkiya ce kawai ta kaukawa ko tinkiya ce kawai ta an yanka naman miya ne kawai naman miya aka ko kuma naman soya sai ce ya rasulullahi in inna indana anakan wa ahabbu indana min shatayi ya ma'aikin Allah muna da wata dabbar goma wacce bata wuce watanni hudu ba amma kyakkyawan ciwo ta samu mun fi son tafiyar da timakai guda biyu manzo su mai ce izbaha walan tujzi'a an ahadin ba'dak to je ka yanka amma bayan kai ba wanda ya halatta kuma ya sake yanka wadda bata zama saniya ba to shine wannan hanin ibnu niyam al-balam malamai sun yi sabani a game da sunansa amma wannan sunan da al'imamu jama'il ya kama na anan shine sunan da ya fi tabbas a cikin sunayensa ko sunayen da aka ambata masa shi alimam Ibn ibnu abdul ya tabbatar a cikin al-istiab fi asma'il ashab sunan sahana ibn niyar albani da dattijo to shi ya koyito wannan hadisin annahu a Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yujladu fawqa asharati aswaqin ba a dukan wani fiye da buloli goma illa fi haddin min hududillah sai idan haddi ne daga cin haddudan Allah in ta'ziri ne ba a mutum fiye da bulala goma malamai sun yi sabani akan fassara wannan hadisin ko tawilinsa wasu malamai suka tafi akan cewa ya halasta za a iya ƙari a ta'azir daga bulala goma a cikin safar shafi suka fassara wannan hadisin a matsayin cewa a abin da ya zama bai da ƙarfi ko kuma laifin da mutum ya ba laifi ba ne mai yawa kamar irin yara haka da za a musu bulala a makaranta to ka a wuce bulala goma ka a ce ga wani yaro an ɗaure shi a bishiya ya yi laifi a makaranta an ɗaure shi a bishiya an ta shi ko kuma a juyo da kan shi ƙasa kan shi na ƙasa ƙafafuwan shi suna sama kuma ana ta dukan shi amma dai na kyar da bulala haka waɗannan malaman suka tafi su kuma wasu malamai suka tafi akan zahirin hadisi suka ce duk abin da ya kasance ba haddi ba ne to ba a yadda a wuce bulala goma ba za a mutum ta'ziri ka a masa bulalar ta wuce goma afwan a cikin masu wancan fahimtar akwai shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi a baya baya malam ibn taymiya shi ya tafi akan cewa har kita za a iya yin ta'ziri da shi ne kaga ibe zama ta'ziri ba domin ta'ziri ana san wanda aka bawa ne ya dawo ya gane kuskuren to ya gane kuskuren shi a lahira to wasu malamai su kuma sai suka tafi akan cewa ba a wuce bulala goma sai dai idan haddin ne kamar yadda hadisin ya ce la yujladu ahadun fawqa asharati aswaqin illa fi haddin min hududillah duk abin ba haddi ba ba giya ya sha ba ba kazafi ya yi ma wani ba ba zane ba za a masa bulala fiye da goma ba in ku waɗancan ya yi haji ne zai a masa bulala adadin da shari'a musulunci ta tanada tamanin din nan zuwa ɗaya wannan su ne maganganun da malamai suke da su a kai ƙauli rajihi shine ya halatta za a yi aikin sahabbai ya tabbatar da haka an samu akwai ta'zirat da aka ma wasu fiye da bulala goma laifinsu sun yi wani laifi a bige su fiye da bulala goma ya tabbata sai na umar zamaninsa yana da dirra yana da bulala da yake shiga kasuwa masu algus masu tauye mudu sai na umar radiyallahu anhu yana musu bulala ka tambaye ka aka ce buloli nawa ya musu ba za ka iya lissafawa to daga aikin sahabbai ya fassara wannan hadisi cewa ya halatta za a iya yi lura da halin da mutum laifin da mutum ya yi hukuma dama na zuwa ne gwaggwadon jinsin aikin da mutum ya yi za ku min jinsi amal to waɗannan su ne hadisan da mala ya kawo su hadisin farko hadisi ne da ke bayani akan haddin giya shi kuma hadisi na ƙarshe sai zama kamar ya mana ɗauraya a game da haddi da baki ɗaya da ta'aziyya wannan kuma shi ne ƙarshen kitabul hudud a cikin littafin lahkam in ba mu manta ba mun faɗi cewa akwai abubuwa guda uku akwai kisasi akwai haddi akwai ta'aziyya mun bambanta su kisasi shine a yi ma wani mutum hukunci sakamakon abin da ya aikata na cutar da wani a fitar masa da haƙƙinsa a cikin a tare da shi ana kisasi na gaba sannan ana kisasi na rai wanda ya cire ma wani gaba shi ma za a cire wanda ya cire ma wani rai ya raba shi da duniya shi ma za a raba shi da hannu kisasi kenan sai haddi shi kuma wasu laifuffuka da ɗan adam yake aikatawa tsakaninsa da Allah sai Allah ta'ala ya ce ga hukuncin da za a masa hukunce-hukuncen nan jawabin ne kuma zabazin jawabin ana fatan duk wanda aka masa haddi to a ranar gobe kiyama ba za a kama shi da laifi ba wannan laifin da ya a duniya aka masa haddi to shi kenan an wanke shi sannan zawajir su haddoda suna zama a matsayin kuma tsawa ga waɗanda suka gani al'aqil man ta'adha bi ghayrihi wal jami yasma'u ma qad halla bil jari wanda wanda ya ga abin da ya faru da wani to ma zai bari ba zai aikata abin da bai da kyau sai na uku shine ta'ziri shi kuma ta'ziri a inda mutum ya aikata wani laifi wanda bai kai matsayin a masa haddi ba babu nasi to an ba alƙali dama shi kuma a nan ya ga me ya cancanta yi ya masa mun buga misalai da yawa da malamai suke bugawa na ta'aziri ana ta'aziri da magana ana ta'aziri da duka akwai wanda za ka ce masa miƙe ya miƙe ce zauna ya zauna shi kenan ka gama da shi akwai ta'aziri da cire ma mutum hula الإمام ابن حجر رحمة الله عليه أتفة ya kawo cewa. zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu idan mutum yayi laifi sai a cire mishi hula ko rawani cire mishi rawani kowa ya ga kanshi aka zo aka zo matsayin lokacin da ake bulala a zamanin wasu khalifofi lokacin da alhajjaj bin yusuf al-thaqafi ya zo ya ce kullu hada abathu ya Yace ce wa azir bil qasr kawai shi zai kashe an yi laifi ko zai ce a kashe to wannan shine wannan Allah madaukakin sarki ya tsare su ne waɗancan guda uku kitabul aymani wal za mu shiga sabon kitabi da zai yi bayani akan al-ayman wal nuzu al-ayman jam'i ne na yamin al-yamin rantsuwa an-nuzur jam'i ne na an annazu ba kance shine mutum ya alkawari tsakaninsa da Allah subhanahu wataala cewa idan Allah ta'ala biya masa wata bukatar ta to shi kuma zai yi ma Allah subhanahu wataala wata ibada ke fantacciya dalibi ne yana gab da jarabawarsa ta ƙarshe sai ce ya Allah idan ka bani nasara na ci jarabawa ta to ya Allah zan yi azumi talatin ko zan yi azumi sha biyar to ya zama a kansa al-yamin rantsuwa malamai suka ce al-yamin ta kasu gida uku akwai al-yaminul akwai yaminul laghwi akwai al ghamus al-yaminul rantsuwar da mutum zai yi ta kuma haka yake nufi a zuciyarsa a ce wani abu ya ce wallahi ba zai yi ba واليمين المؤكدة sannan akwai yaminu allagwi ya tashiya al'imamu ashabi a cin al'ummu ya fassara al-yaminu allagwi shine irin abin da mutum yake baddala da ce billahi billahi ko kuma mutum ya saba ko kuma wannan, wannan. ko Allah kuwa Allah kuwa su ne yaminu sai al-yaminu al ita kuma ita ce rantsuwa a kan ƙarya mutum ya san abu ba haka yake ba amma ya rantsu guda uku guda biyu a yaminin lagwi Allah madaukakin sarki kara yake la yu'akhidukum Allah bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da irin rantsuwar da kuke haka ta ba'a a cikin rantsuwa amma kuma ba a ba a so mutum ya saba da irin waɗannan rantsarantsan amma kuma idan ya yi to babu laifi a kansa ba a tanadan masa wani hukunci a duniya ko a lahira shi ne ake cin saminul lahu sai al gamusu ita kuma ita ce rantsuwar ƙarya alimamu shafi ya fassara ta ce an kira ta da al bi annaha taghmisu sahibaha fi ita ba ta da hukunci a duniya amma sai a lahira an kira ta da al-ghamus ala wazni fa'ul saboda tana nitsar da mai yin ta a cikin wuta mutumin da ya mutu yana jin wannan rantsuwa ta ƙarya hukuncinsa shine wuta al-yaminul ghamus kenan amma ita al-yaminul mu'akkada rantsuwar da mutum ya yi ta da ƙarfi ita kuma ita ce take da hukunce-hukunce na kafara a lokacin da mutum ya ga cewa abin nan da ya rantsa ya ce ba zai yi ba shi ya fi cancanta yi to akwai hakisal guda hudu da mutum zai ɗaya daga cikinsu akwai abubuwa guda uku ɗaya hudu kai da aka tanada mutum ya zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin shi ne zai kwance masa rantsuwarsa ya aikata wannan abin da ya rantsa ya ce da ba zai aikata ba إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو تحرير رقبة أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره نفرق قولي متن يتشيد مسكيني قدا قوما mafi tsakai mafi mafi daidaitan abincin da ake ciyar da mutane me a gari ake amfani da shi sannan na biyu shine aukis wato ko kuma ya musu kaya fatar da su in an ce kiswa sai a kalla a cikin al'adarsu nan nan ƙurfi ne al'ada ce za ta fassara Wani irin kaya su suke sawa kayan mutunci kayan da idan mutum ya sa su ba za a rena masa ba sannan kuma za a ce ya cancare kaya matsakaita kaga ba za ka ce dole sai ya sa musu ya mutu malin malin ba in ya musu doguwar riga da wando ya isa ko kuma me au tarihu raqabati ko kuma ya yanta baiwa a lokacin da ake da bayi al-imamu malik rahmatullahi alaihi yace duk inda aka faɗi tahriru raqaba ba a siffanta ta ba wancan kaidin da aka yi a haddin a abin nan a yanta baiwa ta kisan kai an siffanta ta da mu'mina sai ka ɗauko waccan mu'mina ɗin kai kaidin sa nan shine ne abinda malaman mu na usulu suke ce masa at-taqidu bis-sifa ɗauko waccan sifar sai a iyakance ita wannan mu'mina ɗin da kai wannan baiwar da mummuna to da ka za ka yanta wa kafiri ba ka ƙara ma kafirci karfi sai na hudu shine awadu zalika siyaman li yazuqa bala amri ko kuma mutum bai iya ɗaya daga cikin waɗancan ukun ba to sai ya azumi guda uku kamar yadda hadisi ya zo ya faɗe shi ƙarara cewa azumin kwanaki uku a ce. sai mutum ya azumin kwanaki uku wannan shi shine kafararsa ذلك كفارة أيمانكم إذا a واحفظوا أيمانكم kiyaye rantsarantsar kada haka nan kawai ka zo kana rantsu wannan shine shine abin da ake yake da alaka da al'aiman rantsaran sai jam'in rantsuwa sannan sai an nuzul su kuma bakance bari mu karanta hadisi dai sai عن عبد الرحمن بن صبغة رضي الله عنه قال قال رسول الله يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن بن صبغة يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلبت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وأن حديث أنسى مشهد من الصحابة أن السلمة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ya ce annabi sama ya ce masa ya abdurrahman ya kai abdurrahman dan sabawa la tas'alil imam kada ka ce a zabe ka shugabanci kawai ka zo ka ce a zabe ka shugabanci kada ka fa innaka in utitaha an mas'alatin domin in aka baka shugabanci roƙa kai ka ce a naɗa ka ku bani amana kau ne taɓa rubutawa a tsayin ku bani amana wukilta ilaiha sai a baka da dabararka kai ka ce a baka aiki sai a baka sai a baka da dabara sai Allah ya baka da dabararka wa in rutitaha an ghairi mas'alati idan ku kana zaune mutane suka zo suka ce ka cancanta su zabe ka ko kuma ka zama shugaban su, to wa'inta alaiha sai Allah ya taimake ka akan wannan shugabancin, sai shugabancin ya maka sauki wa idza ala yamini wasiya ta uku da annabi sama ya masa ita ce ko wasiya ta biyu ita ce idan za ka yi rantsuwa wa idza halafta ala yaminin in kai rantsuwa akan wani abu aka ce halafta sai aka ce yaminin fara'aita ghayraha min ha, sai kaga wannan abin da ka rantsi a kansa kishiyarsa ita ce alkhair fa kaffir an yaminik to kayi kafarar rantsuwan nan da kai wa atil ladhi huwa khayrun sannan ka aikata wannan abu da yafi alheri da hadisi ne mai mahimmanci sosai in ji sa. bari sai karatu mai na gaba sai mu yi bayani a su bayanan da suke da alaka da shi akwai fikihu yawa a ciki ta wannan matsalar ta roƙon shugabanci ko ta neman shugabanci akwai maganganu da yawa akan ta da abubuwan da suke da alaka da ita sau da kamar da ya ji fassara sai mu bari sai Allah mu lokacin sarki ya kai mu karatu na gaba sai mu ji nan da suke da alaka da su Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mana jagoranci shiryatar da mu shiryatar da zuriyar mu ya albarka a cikin rayuwar mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in na'am Hmm. ai za mu zuzi za mu bayani wanda yake da bukata za ka iya ba shi gida ko gida ko waje wanda ka ya cancanta a bashi na da bukata za ka shi ba wata sifa ce bantacciya wanda za a bashi yake da ita ba kana iya ba mai mata bai da abin da zai ci kana iya ba mara mata bai da abin da zai ci duk matsayinsa dai duk wanda ke da bukatar abinci ka ba shi a matsayin ciyarwa a matsayin miskini ya yi ko koya ka ba shi da dai ka ciyar yanzu na zakatar fitar dafa wasu in zai kosar da su ya yi ba <laughs> aka ce ita in aka ce ita ai ba ana nufin sai ya koshi abin akwai wanda bai koshi ya yi yanzu da ake yin gasar cin abinci a ce mutum ya cinye biredo ashirin kuma a biya shi wai ya cinye ashirin kuma a biya shi kaga wannan iya aka yi da shi so da ka ba ba a ce sai sun koshi ba it'am aka ci ciyar da su yanzu hatta na na zakatul fitr da ake bada ai ba a ce sai ka je ka tabbatar da wani ya koshi ko ya bai koshi ba ko Na, eh, na, a wajen ne na. غير محصن ba a dula da hauni ai zafi gare ta ko ba a cire mishi riga ba ai sai ta zage ko ina a cikin ka je kotu wata ranar ka yi ziyara ka ga irin al'ulolin alkalai ga qur'ani nan ga ba aka ka ganta ya take ba ta makaranta ba ta kotu daban take su daga ba an cire masa riga ba tufafinsa za a masa za abin malam shi ya sa na ce mana ai mu bari sai sati mai zuwa akwai maganganu da yawa ta wannan zaben da ake yi namu ya za a auna shi da wannan hadisi fitowa takara kai fosta din mai matsayinsu tunda yanzu baka fito takarar ba baka yi fosta ba za a zabe ka ba ko din mai malaman wannan zamanin suka ba da fatawa a game da shi Allah kai mu sati mai zuwa da rai da lafiya sai mu ga waɗannan hansu

da rantsuwa ake magana kan ta ita rantsuwa akwai inda ake bukatar ta ko kuma inda ba a bukatar ta akwai inda ba dole sai an ce maka ka rantsi ba za ka rantsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi rantsuwa ko ba abin shi ba shi rantsuwa mun gane ko da ka ba kowane mutum bane mai rantsuwa akwai rantsuwar da dole shi yasa suka ce ai shi wanda kake magana da shi mataki uku yake da shi akwai wanda suke ce masa Khalid ne akwai wanda suke ce musu almutarabbi akwai wanda suke ce musu almunka khalid bihin mutumin da bai san labarin da za ta ba shi ba kuma baka ga wata alama ta karyatawa a tare da shi ba nan babu bukatar sai ta rantse ba. yanzu wannan karatun da nake yi ana tsammanin duk za ku yadda da abin da nake faɗi ko ina jin ban yi rantsuwa ko ɗaya ba ko a yau ban yi rantsuwa ko ɗaya ba to kare duk na ɗauke ku a matsayin Khalid bin na biyu Shi shine mutaraddi ka ba mutum labari amma kana tsammani yana da shakka ga yana nan kokonto to a nan sai ka jefe shi da rantsuwa ɗaya zuwa biyu domin ka karfafi maganar ka. ya yadda da ita sai na uku shi ne albunkar. ka ba da labari ya ce kirya kake me ya rage kaga sai ke ta rantse masa ya rantsuwar za ta mishi amfani gane to kai ka kawo waccan ayon wala ta sai kulla hallafin mali ai ana maganar ba shugabanci ake magana ba ana magana kakkabe shi in dai ɗabi'ar tsaron zuwa ce akan karya to kakka masa biyayya kan abin da ya bari kyale masa maganar da in ya faɗa akwai asali akwai hadisi malamai sun yi sabani akan kan ingancinsa, amma dai ƙarshe hadisi ne hasanun da gani annabi sama ya ce inna kasrata alhalafi tadharu buyuta baladi'a yawan rantsuwa na sa gidaje su zama kufai hadisi ne hasanin da gairi kun duba wasu wasu masu bincike a cikin ku za su ga wasu malaman su raunana shi ba dai hadisi ne hasan yawan rantsuwa na sa me ake nufi da tazarul buyuta balaqi'a yana jawo mutuwar gida gidan da ake yawan rantsuwa to yana jawo duk mutanen gidan su mutu ya zama gidan ya zama kufai kaga ba a su amma maganar shugabanci ko an da shugaba ko ai waye wannan daban hukuncinsa amma dai aya tana magana ka a bi shi a cikin maganar da yake faɗa tunda ya saba rantsuwa shi yasa kuma a kasuwanci ma aka hana rantsuwa daga cikin mutane guda uku da annabi sama ya ce Allah ba zai kalle su kallon rahama ba ba zai musu magana magana mai daɗi ba a ranar gobe kiyama sannan ba zai tsarkake su ba da akwai almunafiqu sil'atahu bil halaf al kadi akwai mutumin da ke sai da kayan hajarsa hajarsa ta kasuwanci to baya sai da ita sai rantsuwa ƙarya wallahi tallahi naira hamsin ya siyo sai ya ce wallahi tallahi naira ɗari ya siyo me dalili ba dalilin da karkaran ne wanda zai maka kasuwanci zai kayan ya ga dama ya siya ya ga dama sai ya siya saboda ba a sanya wa rantsuwa a musulunci sai idan da dalili akwai dalili sai an qur'ani gashi nan yayi rantsuwa Allah ya rantsuwa da yawa a wurare la uqsimu bi yawmil qiyamah la uqsimu bi hadha al balad wal fajr la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun sauransu زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن duk wannan nan gashin so da karan suwa tana da mahallin ta inda ake da bukatar ta ayi da kuma ba a bukatar ta kada a yi sannan kada mutum ya a su zama rantsuwa ko da yaushe balle kuma rantsuwa ta karya ita ce al-yaminul ghamus Allah shi kyauta na'am ustaz na'am duk kuna neman ku cinye mana daɗin abincin duk ɗanɗana ne aka bada ai shi ne ce za ku cinye mana daɗin abinci sai ku bashi sai zafi mai zuwa kwana ba dole bane sai ya jera su kauri rani ya ga dama ya iya fita ba dalilin da ya zuci dole sai ya yi su a jere a gane yana tare da wa na Eh. shi ke nan zai mutum ya kafara ai kai rantsuwa zai je ya kafara sai ya ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da aka lissafa iyaka ba mun faɗa mana wannan kada malamai sun tattauna akan shin sai ya yi azumin ne sai ya yi kafara sannan zai aikata abin da ya ce ba zai yi ba da kun gane misali sai ya ce wallahi gobe ba zai yi abu kaza ba sai ya ga ya kamata sun ziya zai sai ya yi azumin kwanaki uku sannan zai wancan abu koko malamai wasu suka ce sai ya yi azumi dole wasu kuma suka ce a'a ba dole ba ne sai ya ɗauli ji duka za ka yi ya danganta da abin da za a yi ne in yana buƙatar gaggawa gobe gobe ne ba ka tafi Kano gobe gobe in ya wuce gobe shi ke ci wallahi ba zai je ba sai kuma daga baya kai haka zai je dole daga to sai ya yi azumin kwana uku sannan zai je Kano kuma magana ta wuce shine wannan a takaici sai waye kamar wani ya daga الحمد لله فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك kada mu manta 'yan uwanmu waɗannan bayan Allah da suke kasar ruma muna kallon hotunan da mutane ake ta yaɗawa a game da su da tashin hankali ƙaziyyar mas'alar ruma mafi yawancin mutane ba su santa ba ne amma tsohon matsala ce tuntuna ake kashe waɗannan bayan Allah abin kai shi dai abin da zai dame ka shine musulmai yadda yan uwansu musulmai mu kuma ba wani abin da za mu musu ƙasa ce da take asalin asalin ta ƙasar da ƙasar indiya suke indiyawa ne asalinsu suka balle lokacin mulkin mallakar ingila take mai indiya suka balle suka koma suka zama ƙasarsu ita minima wannan garin nasu a raka inda suke tarihin musulunci ba tun zamanin harunan rashid zamanin birnin abbas sun a lokacin musulunci ya shiga ya shiga kasar ya shiga wajen So daga sai riga mu shiga musulunci mu yan Najeriya tarihin musulunci mu shekara nawa ne gama zuwa ita ba da labari sai ku gani ziya zan labarin da bai da tabbas ko shi dai a ce yan kasuwa suka kama na musulunci sun faɗa abu ce lan alwala guda bakwai ne ya ba da gishiri sai je ya mika ce. ce na ɗaya niyya a ba da manda sai ya tafi ya je ba da da haka aka karantar da ku <laughs> shi yasa kaga warshin ku da warshin ta tashi zuwa sai ta zo ya malabba a ji ta daidai ba ko ce wato he ko lokacin ya je ba da gishiri sune to sun riga mu shiga musulunci wallahi wazi ba abin da ake bayan Allah kuma duniya tana kallo ta yi shiru ta kashe su daga abin da ya kamata mu yi shine mu yi addu'a ba abin da za mu yi musu sai dai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hadarin musulmi ya kyala dan uwansa musulmi al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la ya'qihu wa la yakhdhuluhu yakhdhuluhu malamai suka ci ai la yatrukuhu fi aidi al-a'da baya ƙyale shi a hannun abokanan gaba dan manzo sama a hadisi yace al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun 'ala man siwahum salmai ta takafa'u dima'uhum jinin su ɗaya ne da jinin gwamna da jinin shugaban kasa da jinin talaka tun matsayin su ba a yadda a zub da jinin wani ba shi ne takafan dima'u ko hum yagun alaman siwa sannan musulmai haɗe kansu suke a kan wanda ba su ba yadun alaman siwa to hal nahnu yawma yadun alaman siwana ne abin da zai tayar maka da hankali sadaka ba abin da za mu yi musu sai dai a addu'a Allah madaukakin sarki ya ya ba su ya ba su dauki ya taimake su kuma ya karfafi imaninsu domin irin wannan in ba sa aka yi ba sai mutum wani yaban musulunci ba ina kallon abin da ake masa in ba Allah ya masa gamdakatar ba wanda ya tsira sai ce ai shi ke ya bar ma musulunci kuma ba yau aka fara ba shekara da shekaru abin da ake ke wanda ya bi tarihin akwai ina jin wasu shekaru baya can na taɓa shirya hudu ba zan zo in yi hudu ba akai kai na fasa a ranar ya kai shekara wajen nawa abin da ake musu ke iyaka kawai nau'ukan azabtarwar na canzawa daga wani yanayi zuwa wani yanayi dubu biyu da sha hudu suka fitar da doka cewa ba a yadda kowa ya wuce na ɗaya ba a cikin gwamnati ta kaka ba musu wannan doka to an ga karuwa suke sun kai miliyan sha biyar amma kashe su ake kashe su ake ana ganin ba su kare sannan wannan na nuna maka kai da kake jin wani kafiri dan uwanka ne ko kuma kana ganin wani kafiri za ka iya ba shi goyon baya ko ka taimake shi to ka canza tunani danginsu ne fa su ne uwansu ne a jini a ƙasa amma duba abin da suke musu kuma wannan na nuna maka duk wani kafiri a ƙasar da kuke tare da shi wallahi ya samu damar da wadancan suka samu abin da zai maka ke in kafiran najeriya suka samu wannan dama abin da za su yi mana ke dole a faɗi wannan magana in sun samu wannan damar wallahi sai sun mana fiye da haka ma zaka ba abin da za a yi kenan sannan wasu suna wuce gona da iri sai a turo har yanzu wai sai a turo mutum wai ta waya wai sai a ce ya karanta alamtar kai guda goma so sha bakwai ko ya karanta wannan wata ka yi addu'a addu'o'i nawa manzon su sama yayi a irin waɗannan sahabbai guda nawa aka cutar da sahabba annabi sama irin wannan cutarwa ba bakon abu bane so da kada mu rude idan wani abu ya faru mu manta da asalin me ya tabbata a cikin addinin mu addinin mu ba ba kauye bane zaka mu ci gaba da musu addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake su Allah subhanahu wa ta'ala ya dora su akan abokanan gaban su abokanan gaban musulunci tabbas abin yana da tayar da hankali akwai kyama a ciki akwai tun in yana kallo sai ya zidda hawaye ya kukan zuciya idan bai yi kukan ido ba amma dai duk da haka addu'a ita ce abin da za mu iya yi mu a matakin mu ba abin da za mu iya musu ba su kadai ba akwai 'yan uwanmu da suke iraki ahli sunna abin da yake faruwa kenan da su abin da 'yan shi'a suke musu na yanka su akwai ‘yan uwanmu da suke filistin yahudawa abin da suke musu iyaka kawai idan wata fitinar ta taso ne sai a manta da wata amma ajiyayyin fitinu suna kuma su ma waɗancan ba dainawa ta kai ba suna nan suna yi iyaka wannan yanzu ita ce kabiya sabuwa da tafi ɗauka hankalin mutane tafi tayar da mutane hankali saka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su Allah madaukakin sarki ya fitar da su daga wannan kangi ko ma Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya kare dukkan wani wanda yake nufin musulunci da shari'a Allah madaukakin sarki kamar yadda wasa da nufin sa Allah madaukakin sarki ka kare musulunci ka ɗaukaka shi a duk inda musulmai suke Allah madaukakin sarki ka ba su rinjaye da cin nasara sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله